House of Top TV. Get on the shot. zuma ki tashi a biki ki hau mutum ki zauna daidai a hau ki zame alhamdulillah na da shek zo yaya a ai magana shek zo ba lafiya kalau ina fita nan babban titi wajen wale wajen kudasa kawai sai na samu giris na sa mata sai kuma fulogi da yake mun put shima shi ma an gyara eh kankare hinai. ko da yake ba ma he na tsaya na abin nan ba ko aljihuna ba su shiga ba ita mu amana ɗaya ce ai kai wai me yasa ga an shiga masifa a ƙasar nan ne abi ya kici ya kicin yawa rashin amana ne amma inda mun fahimci Allah dokokinsa ba wadda muka karya muna bi tiryan tiryan ba za mu shiga matsala ba a ah? Allah ne ya samu gama lafiya amin mai gida ya kwa juye na'am juyan me bakin mai fetur. Na'am. Haka ne. Takardar karuta. Na'am. Takardar karuta. Ne ba ma mu haɗu da su ba wallahi. A'a, ai mu duk duk sati sai mu karɓi takardar hannu. Haka ne. hydrogen na'am na burki saura kudin paracetamol Yeah, wow. bala mai faci to kai ashe tukuwa biyu musha na me sai kayo gula tun ɗari shida alfa alfa alfa amma tunda aiki ne ba kuma na lalace ka wannan da ɗan wani lokaci in ka samu sai ka kawo ɗin ba wani amma eh mu kullum ya jiwo kai barin gaya ma in ka isa ka rena min hankali shege nake bari in gaya ma ido na a buɗe yake na riga na waye na san duniya duniya ta san ni kuma na haɗu da 'yan duniya bari in gaya ma ko gwamnati yanzu ba sai ta yi da gaske akan ta kai ni kar wallahi saboda ido na ya riga ya buɗe bari in gaya ma kuma wallahi duk babban da bai ga girman sa ba wallahi tallahi ni karami zan bi ta kai ba ruwana ni ba sanin mutuncin kaina ne ba don renin wayo in zo in sha wahala ina ganin ni bari in ma amana don na tsira da mutunci na tsira da mutuncinka mu haɗa kai mai arziki na zo na sha wahala ka zo ka fito min da ta wata siga daban to bari in gaya ma wannan ɓangaren ka ne size ɗinka ne. mu a matsayinmu na masu motoci in aka dawo dole sai mun warware wa'annan kasan kowanne ijararsa abin da irin guwa a baka to kai yanzu an kasafta ciko bai busha kai ne ma za ka yi ciko na ce bangaren ka ne wannan tsoron ka zan ji ni fa baran gaya ma duk girman mutum in bai ja girman sa ba wallahi ke ta hizan in dai ba tsoron Allah kake ji ba in bi ta kan mutum ni ba wani abu bane sai dai in zubar da mutunci na yau ni ba mutuncin kaina na sani ba kwarai kuwa mutuncin kaina na sani ni a ka sallame ni ba sama hannu aljihu ba saboda shari'a doka amma yadda ka sa ka fito da shi ka sallame ni in ba ka ba wallahi duk abin da za a yi sai dai a yi da yayi hakuna ji eh ka sallaman ba zan bayar ba ba ni mu kullum ba naki ba ni mu kullum ba ka gashi ba ni a na sallame na kore ka ni eh na kore ka sai ka ce wanda aka kai na asibiti na gama jiya a ce ka sallame ni to kuma na na ka ba maganar hakina babu na kore ka daje ka tunda kai ba da neman arziki bane to na kore ka kai dan neman arzikin ne kai dan neman arzikin ne to kai arzikin kake nema kai na gurin yan sanda kai ka isan kai ka gurin yan sanda ni ma dan sandan kai na ne shine nace kai na gurin yan sanda ai in ka ga mutun yana dauko dan sanda fin karfin sa akai amma da karfi na da wayewa ta da hannuna lafiya kalau nake in dauko ma dan sanda sai dai abu guwan layi barin gaya ma amma tun da haka ne mu muna nan zan nuna maka cikakken dan duniya ne ni cikakken dan tasha ne ni zan nuna maka cewa ni din nan da kake gani na wallahi ba karamin sallaman me zan nuna maka iyakar ka eh, za ka ga abin da zai same ka me zai same ni hmm. me zai same ni hmm. banza aikin wafi nawa na taimakawa kwakwatawa ya zo na bashi babur da shi i i i i furin fujima ikai da nasa banda ma haya haya an an an cuce cuce an cuce ni har da ka zo kana kana kana kana wani falon dorayi nan yazo zai rikice zai min kuka na sai motar na bashi shi ma tsirar nasa da shi ya ha dai an an an an an fuska har da ka zo kana kana kana wani wani abun nan yawwa an ci cikin binni gidan nan ba ci kaza